องเจ้าประการนั้นอาคาอาบราดะฮาดะฮาประการนั้นอาฮันดะดะอาอัน قد من هديه وقول الله تعالى قد نظن أن إذا قمتم إلى الصلاة وغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتظروا برؤيتكم وأرجلكم إلى الكعبين magana ubangiji da yake da kun san da salatu in kun ka tafi zuwa sallah ta ga fili da biya ku wani ke hoto وأيديكم كما تنسى هم ينسى المرافق زي هذا كل يحسنين وانتهوا برؤيتكم كيفها وقالينكم وأرجلكم كما كيفها وتذهب من كيف ينفقها فيكم ذلك أن ريالة أرجلكم وتعنى بكم أجل أكيانكم وبطلوا يديكم وأيديكم وأرجلكم أنت أنت يا وأرجي لكم وتعني هذا في يحب أبي تافا ينتهد رئيسكم وأرجي لكم وأني لكم برياية مكتشة حتى يفتي أتاتكم كل الحضار جاد عدا من سوال من إيا قويت كثمين من إيا قتاتا قال أبي عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل الوضوء مرة مرة كما النبي بين دليل in qur'ani yake ma ba ai kai kaza to sai annabi kuma bayyana ne da da kake yi to annabi ya nuna cewa wato alwallan nan da an ka ce a wanke to wanki guda guda ne shine farilla ya tawadda aila marratayn ma wa salatan kuma ya faɗa min biyu kuma ya faɗa min ولم يزيد على على ثلاثة أما أن البقالة بأكم إثم فجد يدعك وكرها أن لما تؤلم ما رمي بجباية كرها فالإسراف فيه وتولد الكاوى وتكسر حجي وتجعل الله وتدعى هلتا في هم أيام في سيكون يهود بما كان كريه قريب domin kotarewa ne da abin da annabi ya sabida idan wanki inda an ka wanke ita na hudu ya zama sariri ko haram ko da mai sauran ibada ka ga ka kara na hudu ka kara kwalliya inda kwalliya ke so an ke guda su a farilla na biyu da na uku duka mutahaddai وأن وأن يجاوز إلى النبي كما أنتم معلمين أهل العلم فهنا mutum ya ƙetare aikin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ibada ba a yin da sai yadda annabi ya bayyana akwai da malamai sun yi kulabatin wannan da za a kai gidan nan mustahabbi ne ya ko haram ne in ta kamar kana shakka kin gobe ranar arfa ko ranar sallah ce ajin nan ko ga mutariri ko ga ko ga haram ko ga mutaaddi ko ga ko da kawai da ke haram ka da kudin ka da kudin mutariri babin la tuqbalu salatun bi ghairi tahririn la ta za a karɓar sallah da da tsarki da tilo tsarki yana da alwala a sannan za a karɓar sallah حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحمد رحمه الله قال أخبرنا عبد الرزاق من قال أخبرنا معمر أهم من منبه أنه سمع أبا هريرة في همام يبدي يد أبي هريرة يقول إن يطيعها قال رسول الله يكتب وسمع ضحى الآياتي لا تقبل صلاة من أهدت حتى يتوضا ضاع كرب الصلاة يمضي وهدت يكري على الله فيا فتى على الله وأتوان يعني نباع الله في دعوة الله قال رجل من هذا الموت ولم يتم بلسكين هذا الموت وأتوان بيانا نبي يسمينا يسير من هذا يا يا أبا هريرة يا أبا هريرة من هذا هدفي قال فتاة أو جراب كيفا أو جراب إليه إيه؟ إيه؟ باب فضل الوضوء فللا علي الله والجر المحجمين من اثار الوضوء وقال انا شوف ان تاور ما تعلي الله بكتير هوا تسمع بفرا خلطة وكما سمع لجنبا وقال احد من هم وانت ذا في فريد فضل رسلنا علي الله حدثنا يا هم بكير قال حدثنا الليث انا خالد عن فريد بن ابي هلال أن نؤمن أن نؤمن مزمر قال رقيب رقيب مع أبي هريرة على ظهر المسجد ما هو تارد أبي هريرة أكان دعوة مسلاتي فتوضعوا الولا فقال في أبي هريرة يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جمع الله ما سوى إن أمتي يدعون يوم القيامة جرا مهجمين wato al'umma ta ana kiran su masu damba masu rufar furta ko masu fararen hannuwa da ƙafafu haka ake kiran su ranar kiyama don ne ake nufi wannan kira min asaru lulu domin kuma alwallah فمن استطاع منكم أن يطيل جرته فليسأل wanda ya samu ikon ya yawaita ya tsawatar da karinsa faliyas an ki aikata to wannan malamai sun saba sun ji zamanin sahabbai ga menene ma'anar tsawatar da farin nan wata abu da yana ganin tsawatar da farin nan ka wanke haƙƙari da hannaye ka wanke har wurin abu da ya fari to amma sauran malamai suna ganin a'a zama da alwala ko da yau shi ne ta tsawatar da zurra ke domin ƙarawa duka da abin da annabi ya yi zai da amfani abin hurairah ma da an ka zauna wankewar haƙƙari an ka ce wannan shi ne jira muhajjalin ya ce ya laita ni lam af'al na san da ban aikata ba ta a cikin ma tsara wani abu da addini wannan izini ne bari haɗin wannan magana ta magajin ne magajin ne ke ta tale su babin ya tawalla yana sauke hatta ya ya mutum ba ya fi nan Bukhari ya faɗa ma Malik domin Malik na cewa in kana shakka ga alwala ta dace Bukhari na cewa a'a sai kana shakka ga alwala ba ta dace sai ka tabbata ta dace kun gane Bukhari ya hujjata حدثنا علي قال حدثنا سبيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمته عن عمه في تاريخه عن فانه سكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ورمتين يا وقيت أراد النبي الذي يخيل إليه أن أنا صفا تامة أنه يجد شيء في الصلاة وقيل إنسان ينعى بالسن صلى كمر في فقه تامة فقال سيدتي لا لا ينفتن أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد بها kada su kada su bar sallaci ko halittarsa ko ya bi yari ko ya bi sauti kir amma don takka wani abu ya taho wato alwala da ta ɗaku ba cikin sallah sai ya dafa ta malikin na cewa a ba ko maliki da wannan haka ne yana cewa ta abin ne ko cikin sallah ba ta ɗaku sai sai an tabbata amma bayan sallah yana cewa sassa na ɗaka alwala amma da bukari na ganin mutlaka idan ka gaske ya fassara ba kan alai na sai ta tabbata eh abin nan kuma abin ga ga ga malik yana cewa ko da ka yi shakka cikin cikin alai cikin sallah babu alai na ta min kafin akwai alai na sai ka cigaba da sallah to babu ko babu tafsiri ne sai ka ta yin alai na da sauki حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليم عن عمرو قال اخبرني كريم عن ابن عباس آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ النبي يعيد دفتي يعيد أبن آه، ميتالي ثم صلى ثم يصلى بساك على الله وربما قال إن أدع حتى نفخ يا كنت هيئي أبن ميتالي ثم قام فصلى ثم يتاتي وصلى رواية هنا عن الكريم بكي بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الله جنب مالكية خصوصية يعني ثم قام فصلى ثم يتأتي يصلى ثم ثم حدثنا بأمي سفيان مرة بعد مرة ثم سفيان يدعم الأخبار ومن حديثي لا تفيدان لا تفيد ينأتي عن قريبا عن ابن عباس في كلا إلا عباس قال duk inda kala ko ne nuna na kwana wurin abin nan in mata na nuna kalmar uwar su ce koya lailatin cikin wani gare ka kana nabi sallallahu alaihi wasallam min al-layl annabi ta cikin dare kala ma kana fi jahal al-layl lokacin da ta cikin wani jahalin dare kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar da mun san mu'allaq annabi ta ce alwala daga wata tsohuwar sarka wadda suka na rataye yabi an tafi alwala mai sauki wato bayyanku bayyanku ta uku uku da ya kafe ga amurka wato ta amurka ta kasa wato yana yi sauri ya yi kallon shi suna karanta yadda ya aikin wa kana yi salli annabi ya tashi yana salla sai shi ka tawadda ta mahawan ne ya tawadda sai shi abdullahi ibn abbas abbas yace na yi alwala yadda annabi ya yi ثم جئت وقمت ان يصابي فمن يقول ايه حول عليكم يوم صلى وربما قال الصيام عن شماله وكما مثلا في يساره في شماله بقوم مع مسجدا فحول مساء مجلسي يبدا من فضع على مؤمن من يسعى وجنب عناسا فتصيت من صلى هنا ايتي ان ايتي من ياسع وايتي صلى راسه ثم صلى ما شاء الله ثم يصلى عند الله يكون صلى لي ثم التجا ثم يستنكى ثم يبكي حتى نفخيه يريد ثم تعمل من هذه ثم يكره ثم يكره صلى يكره فأعاد نبي بالثلاثية وصلت بفيه صلى فقام مع أخيه إلى الثلاثية التي في قطعة بفيه صلى وصلى ولم يتوضأ بفاسأل ولا قلنا لأمر فهم كتب أمر مجاب لا داري إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام عمره وفيتم متعنين السيوان النبي إذا أنزل ما بسي ولا أمام قلبي بيسي سلا تبسي سلا السر يبعث عليه wato da ya yi da ya alwala ya bacci da sake ba قال عن سمعت زيد بن عمير يقول رؤيا الانبياء وهي سيأتي نادي زيد بن عمير ينهى في نهر كان النبي قرأ وهي saboda haka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yana bacci zuci ta ta tafi saboda haka ta yi abin nan bacci bai ta masa alwala kuma karatu ya karanta adai ya tabbatar إني a في المنام أني أول مسلم جنة لا ترى من ما درس لا تريدنا ga sun da nan da wannan har kike ta yi zuwa wankan nasa wannan ya nuna ya kai abin da kun da da aka da dai har yara ka ce dan annabi ya yi alwala abu ya da kai ba a ce alwala man ta yi walwala eh ya ta wannan abin nan da babin sallah wato in ji ne zai yi amfani da wannan hadisi ya nuna ta dama eh hadisi ne wanda yake aka ɗauka ilimi da yawa saboda ta gani ta tafiya tare da su yana yi ne dadi dadi wajen asan wajen ikirin a ciki babu isbagir yadi yawatar da alwallah ya kala min umara isbagir yadi al-intiqa ya tuqayyi tafarka kenan حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول وتياجي أسامة بن زيد يقول بشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة النبي ياته وتجاهد بن كان بدا عرفة حتى إذا كان بالسعيد فرئن جزم بني أبنان ولي يهدي نزل فبعد سوقاي بولي ثم توضع ثم يعلو الله ولم يسجد الوضوء ما بيا يتبع أبن ذنب فقلت الصلاة يا رسول الله صلى من جاء الله وتجداني صلى وتجداني صلى ما جاء إجابة وقال الصلاة أمامك وتصلى أنا جدانك قال كل يا خوال فلما جاء المزدلفة لا تكون جزيني المزدلفة مجيء السلطة وتوضأ يعلو الله أجلب الوضوء ويسوي ثم يقيمة الصلاة من تقعد صلى كفل المغربة ويصلى المغربة ثم هما كل إنسان كان كل من كان لا يبدو تكدى بعيرة إلى إلى تمنتا فيما يقول يهم بيتوكا ثم يقيمة الإساءة من تقعد إساءة صلى ولم يصلي ولم يصلي بينهما لا يصلى إسائي الحالي بيتنا كلا تقام كذا ومن يعني أنا جمع بعد بإسائي أم مزدلفة وكما يعني كمان idan ba ta ta sallah ba yana yi kai alwala kafifiya wadda yake ya saba gane dukkan gaɓoɓin ka ba in yi saurin alwala a sake aidarta ko hanta ko ba bin alwala ne ya sauki ya ta domin da yi sallah da yi kafifi da yi isdaji ba ya guda kai guda guda ya abin nan ko kai da kai da kana ba. ta gani فباب دخل الوجه باليدين من غرفة واحدة يا هلاك متين وانت تدفع دهنا عين بوقفات عجلة بكل قراءة كتاب أو سيان تدفع بك كانت عجلة البخاري ما تأتي يا هلاك حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبي أبي سلمة القضائي منصور بن سلمى قال أخبرنا ابن بلال wa alaihi wa sallam an an gaibi al-islam an ada al yatar an an abbas an an tawadda an azaba al ya ta yin ai al abbas yayi al wallahi yan ta fitaki da fa da barkata ma ya ta da yi tanga ta gudan riya da biya ya ta da ki ya ta ta ta ta ta sunna ta da sunna ta da barkata sunna kuma da yi ma in mariya ta da ala kada ala biya haka ba ya kai a ba ta ha'ila ta biya ta ta habiba ya bi ta fitar da ita ina haka da garmata min ma'un kada kada biya haka da hulu ma yayin kuma dama ina haka da garmata min ma'un kuma ya bi ta dukkan mata guda mariya kada kada biya haka da hulu kuma ta guda guda farasta alharji da hiliyin na yayi ya haka ba ta yadda rabu da a abin nan kaɗan kaɗan a kan tsaha ta dama hatta ga fulha ya ثم أخذ جرفة أخرى فدخل الجهار له لا ينتفع في عن اليسرى هذه ثم قال سمعت هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا الدم الله أنا اليوم صلى الله عليه وسلم ya ta kenan a koya kamar ya ce sabila haka ake yi babu a tafi ya tafi cewa bismillahi ala kulli halin cewa wato bismillahi ala kulli halin ya nuna kenan alwala na ciki wa inda al-wiqaya haka ne lokacin da mutum zai sadu da iyalinsa ya ce bismillahi إيه عندكم؟ أعطينا آه بقى آه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن عبد عبد الجعد عن كريج عن ابن عباس يليق به النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس وما سواه بدع النبي قال لو ان احدكم اذا اتى على اذا قام كبايا لا تكن بوجود اياله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وما جنب الشيطان ما رزقك ما رزقتنا da ɗayan ku lokacin da zai isa da matai ya faɗi wannan magana ya ce al bismillah da sunan Allah Allah ka nisan tar shaytan ka nisan tar da shaytan daga abin da ka azurta mu da shi to in ya hada maka ni har da wani kuma da an ka hukunta ya samu da ta wannan hali nan ya su shaytan da shi ta to in ya zan da jima'i an ce a ce bismillah to alwallaha kare eh, kenan babu inda an kace a ce bismillahi ga alwala amma tun da nan an ce ayi alwala a ce bismillahi ga alwala ya kamata a ce a kai don ganin da ta Allah ta yalan yara da abin babu ma ya kudu inda alkhala abinda mutum ke cewa inda ake da salba حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن عبد العزيز بن سهيل قال سمعت انس يقول يا فما جاء انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل يطلعني في بيت دخل بها قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبائل يا الله انا من اري بكي دغا ابن مضى الجنين دما كان الجنين خبث جمع خبيث قبائل جمع خبيثه ba a karatun ba ibada sai da abin inda ake ibada sai suke zama amma gidan da ba a karatun Qur'ani da na yi abin nan a kan gadon mai gida suke kwana babu abin da ar'ara wata wani malami da ke إذا أتى الخلاء إلا ذي ينفلقى وقال وإذا أتى الخلاء وتلقى اللباس وقال موسى آه النار إذا أتى الخلاء وتلقى إذا أتى من بيتك وقال سيد بن زيد حدثنا عبد العزيز قال إذا أراد أن يدخل وتبدأ أبنه kun yanka kun to in ya zama zuwa الله an da الله باب ورء الماء عند الصلاة وأتى كلمة في دليل سلبا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عبد الله بن ابي ابي يزيد قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاه ما جاءت بطلبا فوضعت له يبيعا فان ابى مصليا عليه الله كتب ya ta da ya ta fi da ruwan da kuma da ya ce a kawo ba amma sai irin abbas ya ga kamata ta yi ruwa kusa ya aje kusa to lokacin da ya kare ya fito kala man ya ga hawa ya ne mai azal yannan sai ka ka abdullahi ibn abbas ne ka kare allahumma ta hanta da wannan ya nuna yaro hankali sai addu'a kun san da na zama hankali tun yana yaro yake tafi da abin in ko da wanda yana abin nan ta ka fata da alai da mu in ka ka fata tun yana yake na in ya alai ne ma da ka fata kan ta ta karanci da addu'a باب لا تستقبل لا تستقبل القبلة بزائد لا تقدم تنتهي من كاسي كذا تستمتع القبلة kuma ta yake ba ta da auda da haka na lokacin da yake yin dauri kar ku kanta illa kar ba ta bai illa inda bina'i inda bina'i sai da iya zan gari gida ne cikin gidan ne gidarin an hayi dango ko wani dango wannan ka ku kanta illa babu komai حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عبد الله بن عمر هنا إن ما كان يقولون وتمت على يكون يقول إذا قعدت على حاجة أنت زين أكل بكافر كافر كافر زين أكل للطلبة ولا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ترك التمتيع القبلة ثم ترك التمتيع بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر في عبد الله بن عمر من غير حديث يسكت لقد انتقلت يوما على ظهر بيت لنا ما هو أكم ولد أكم دم ولد جدا نامو فرأت آية رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلد مثل مثل مثل النبي ينهض نهضا طول لديه وهذا مثل بعض يوسف لم يكن من قبل سألها لي أن تكتب في مقالتي لهذا في سألها لي تكتب من أجل مقالتها وأنا يعني أنا أيه حسن في مقالتي وقال لعلك من الذين يصلون على عوراتهم فالنسي عبد الله بن عمر يبتن عنده يوم فيمن تنبيع يبتن يوم متأمين هذا da yake kila kai kana cikin masu sallah kan iya yanki fa qultu la adari wallahi da sani da ila hati hidi ya kake nan da yake masa kana cikin masu sallah kan iya yanki sai mutum ya ce ni kake ni dan san dan san da ko ina cikin ku قال مالك مالك يفسر يعني يعني الذي يسمي ولا اله الا الله يسميه وهو نافق بالارض بالارض وهذا يقول صلى كم يا shine wanda yake zai ɗauka daga ƙasa ya yi su bi da wasu lafiyan bil al'umma ya salla wato in yayi abin nan raka a sujuda ta farko ta biyu kuma sai haka lakin haka nan jahili wanda bai sani da annabi ke yi ba kun yi da kan haka kenan kila kai kana cikin waɗanda ba ta aiki da sunna ba kai wannan tambaya ko ko ko الثاني باب باب خروج النساء الى الى البراز كتن ما فازع الى داعي بدا وتاتيك مما ما فاينا هلتا فجتا دنجين بتاتكي إن بيت باب طلع بيتين جدا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا أقيم عن ابن شهاب عن أورية عن عائشة أن أن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي قلنا يخرجنا بالليل تنزل زن سنا كتاب داري إذا تدرجنا إلى المساني لا تكون لها كتاب زي بيان بخاطة زي غني لي بيت المساني في المدينة وهي تقول أبيات ونسيني لمتابي فكان عمر يقول للنبي أن عمر يا بني كما النبي صلى الله عليه وسلم إلي اهد نساءك يا ريالك فهنا فيك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عمل جبين او اتباع فخرجت ثورتي بنت جمعة جماعة فإذا فكت أنا ودكت المطر النبي بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي يوم جديد وقتين عليه إرتاء وتلوك في بكائي وكانت امرأة طويلة مسكت بيديها فناداها إن أتي إليك قال قد أردناك يا سيدة abin nan tsaya yin son ya kai da wato abin da ya kawo wannan duka hirisan ala an zalal hijabi don ka ba a da abin nan musamman su bace ta ta an zalal Allah na hijabi Allah ya saukar da ayatul hijabi to kun gani wato cikin wannan hadisi ana ganin kamar Umar ya yi abin yawa magan annabi magana da tsayi ya ce hijiri ta haka akwai wannan babu laifi idan ka gana fiha abin da ya fi dace ka da gana gana eh, ko da akwai tsanani ciki don dai abu ya tsaye don ga umar ya mai magana ta ta idan ta haka don haka da ta abin da ga wannan faida umar ne ne yake ya ce ala kada ala lafiya faida don ya canje daga cikin ya tabarar ita a ke wanda abu da zai mutum yana ganin abin nan ke faɗi ra'ayinsa ko da ya kai da mutane su ga a ɗaya harshen don a yi tabbatar da wannan abu haka ne sai Allah saukar da aya kamar yadda Umar ke nuna yana ɗaya daga cikin abubuwa da Umar ibn Khattab ya da Qur'ani Allahu akbar da wannan kuma ya nuna wanda ake gaba kada ya fi in an haɗa masa gaskiya ko ya nan da yake ci ba to haddathana zakariya قال حدثنا ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرئذنا ان تخرجنا في هذا السنه النبي يكتب ما تنسى an yi ku fita don biyan bukatar قال رسالي يعني البراء إن لي رفعته إن مكرسا لم يعني رسالي إن لي رفعته عن نفسه سهينة إذا أهلك تكتا أما تلم جلسنتا هذا نعم؟ ما يرتكي فإما غريم لبيرا هذا من بعد قدر بفرده wato yin abin yin yin kafi ce gida حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا أنا بن اياب أنا عباد الله عن محمد بن يحيى بن خدام أنا ياسر بن خدام أنا عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت ما هل اكن دعوني جدا من أبن لا تهلك على تبقى كم أحد الجواب لبعض هذا في دين يتبقى فاسا فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلها بتوجه نجا النبي رضي الله بكاته جواته يوم أبن كوتا تابعان جدا يستبجر الكلف الحالي هذا القبلة بمستقبل السامع الكتاب wannan ya nuna kenan cikin gida mutum ana sanda cikin gida kenan. Kun yadda ko? يمكن لغتين يتعودين على الجملة أو يتوبين على الجملة أنا أظن لو كنت بأن من بعدي فأنا يمكن لا تكتين جراء من حدثنا بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن صدام أن أنه يافع أن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال في عبد الله بن عمر يبكي لقد ظهرت ذات يوم ما هي وانا على ظهر بيتنا أتم جرمي فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنة مدة النبي يوم بين أتم في دليل يتقبل بيت المقدس ياهي تنفيذ بيت المقدس wannan kenan kamar wancan hadisi kun fahimta ko to wannan ya nuna kuma wanda ya halatta mutum da yi a tafi ta aza ta dalili ya zauna باب الاستنجاء الماء قام رياض اليوم يا أنطاني باليوم قام اليوم حدثنا أبو الوليد حسان بن عبد الملك قال حدثنا عتيبة عن أبي معاذ واسمه أبا أبا ابن أبي ميمونة قال سميت انا بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لهذه في عمله يهتزئ على رهابته pagi ala ya jalan mencintaan ibu abu anak pun mahal dan sahabu amma dulu ya jalan berani ya ada anak anak tak ada babu ma'ana edaya pun mengatakan ya kutala dan ya akai ya terkata liya ya kami ya tanji diri dan amma dia sama liya dan ya ini jadi ini khalid ala ya rahmat ya kami tak kata liya ayam itu yang باب ما ما حمل ما الماء وما أنت قوتية فأرد كل كثير جدا في تلكيلة وقال أبو الدرداء فما أبو الدرداء يقول أليس فيكم فائد علي يبقى والطهور والإفادة ثم تعقل معبودة تأبع تعرضكم والطهور وليا أبنا وليا الولاء والإفادة إفادة يتوابن من دار مجلس لأفضل نبي جديدا نبيا وتبنيا بكافتي فبيت هي أنا وجلال يمنا معنا إداية من ماء وتبني أن جميع كثير تغيير تهدئيا وينتي بعد أمر الأنزة مع الماء في الاستنجاء فوتر وتأثم بها تعرض هي في الاستنجاء وتعمل هي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عتيبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول يا جاء نفسها بن النبي يطيع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل صلاة النبي بين سجارة وقدام باتي وعامل أنا وغلام إدارة من ماء بيتي بيت تعود والنار وقال أبن من يسر فاتا اليوم وأنزفا بيسر بيسر بعض يستنجي بالماء ينعى كامريا من ينعى كامريا ينعى كامريا ba abin da daga ta ba an an tuba da ta akan san ba alaihi zujjin da kan abin nan tana da zobe abin nan da yin abin nan jerin a tsare shi a a a a a a a a a a a a a a a in ba a iyawa fi ba sai rike in ba ba iyawa ko ko kalmi misalin bayyana sai da ita da ta ga da lura ce amma in ya zan zauna ya kai ta haka na baiki ni ne ta yi ta ta ta in da ne ta yi amma abin da yanda da lalura ko da ke kai ta kullum abin da za ta iya yi yana tarka kada ka da kanta hmm. باب النهي عن الاستهزاء باليمين إذا دقام ليا بداما ترك الكام ليا بداما تعالي حدثنا معاذ بن قبالة قال حدثنا هشام هو ابن عبد من دفي علي دفي علي من أنه ابن أبي كثير أنا عبد الله بن أبي قتادة أنا أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتمسك في الإناء إن كان كذلك عليا وقد وضع ليس عسوسكم عليا ya ta in gona kallon ta su ya dauke ya huta kuma ya koma ya ci gaba da ta ya idan ta salatu in ya zo salga wala ya tamassa fina kada ya tsaya da abin wala ya masa zakara biyan ni kada ya tafi zakarin sa da dama ta ya ta kenan yayi da hazu wala ya tamassa biyan ni kada ya yi ta kuma da da dama kada ta samu ruwa da dama sai dai da hazu باب لا ينفق ذكره بيمينه اذا بالا lokacin da mutum ke ba wani kun fa yana bukatar rike zakari na dole rubda gari kan kada ka sa hannun حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي اذا بال احدكم انت انت يا دولي فلا يأخذن ذكره بيمينه kada ya kama zakarin su da damansa wato kenan ya kama da hagu wala ya salbi biyamini kada ya kama ruwa kuma da damansa wala ya tana fasfula ina lokacin da yake shan ruwa kada ya doya yana ta haɗi a yana lumfashi ya sha in ya je yana ta lumfashi ya ɗauke har ya huta sannan ya koma kun gane babu istin ja'i bil hijara wato amfani da dutse karkewa da dutse wato karka kafi حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي يا فوزي ابيان بقاطه الدوسي وخرج لهالته والهالية لتجاه بقاطته وكان لا يلتفت فيه وخرج لهالته والهالية لتجاه بقاطته وكان لا يلتفت في النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند يتجاه بقاطته بيه وياوى يدن shi ya nuna kenan an hana mutum yana tsara da hali kuma ya zai fadana فقال ابجني أهجارا مدهج موطنا تكنين من بيعكم أسن أسن كل بها وتأيي كرتا بشي أي ما هو كوكو مدنا كما دوانا ولا تاتني بأذن تاتني بأذن أذن كرك تاي من دكاشي ولا روت كرك تاي من دكاشي جاتي كنا نبوتي فأتيت إجاجارا فبرا كانت تغنى زورة فدبيعة بقرر سيادي لجيهم تهانا نأذى تهانا fawa da atuha ila zambi ni azan biya tsunnan kusa da gefen sa wa arabta an bayan haka nan kai da kai da gare shi kada ma kada lokacin da biya bukata shi atba'ahu bihinna wato sai ya dima aikin nan nashi da waɗannan duwatsu ya karfe da su wannan ya nuna kenan in mutum ya yi amfani da duwatsu ɗari sun isa ko babu ruwa don haka malik ke cewa gusar da najasa da ruwa wanke najasa abin nan sunna ne ba wajibi ba don in dai karka kai duk da ka za ka bar kuhun kafi a tsaye guda eh, eh, eh, saboda ka ta wanke wadda jasa sunna ne wannan gama ne kawai amma sauran malamai sun saba masa to babu la ya san jibira ko mutum bai ka bai abin nan bai da da kafin doki ko majaki mhm.

من باب الأميرة مكروه لمسير الطيب كذلك طيب النبي فقه باب العشي فباب لا يسنجي بروس واتو بغي كان بغي كرتا دا كاشن دبوجي با حدثنا ابو معين قال حدثنا زهير أنا أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ليس أبو عبيدة ذكرت يعتبر أبو عبيدة يا أبا سيما حديثي با ولكن عبد الرحمن من الأسود في تعريته عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول يا عبد الله يقول أنا سوى أتى النبي صلى الله عليه وسلم القائد النبي أظن يقول قائد فأمرني أن آتيه بثلاثة أهدار وأمر كير من تونس بديها في أختي فوجدت هجرين نسع مديتي بي da na samu dutse biyu walta masjid salika walta masjid salika min ne na uku kalam jirgin ban sami na uku ba ta hasira ta kan sai samu wani abin nan kashin doki ko jaki ta a kai tuhu da zai da shi ta hadal hajarai ne wal karauta ya dauki duwatsun nan biyu wannan kashin doki ko yi jifa da shi wa ha hada wannan kabanta ne ko ko kashin abincin abincin aljanni ne وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عبد الرحمن ya fashi abin isnadi kai amma hadisin na nan marra yin alwala sai guda guda حدثنا قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال تولى النبي صلى الله عليه وسلم مره مره النبي يا الولاة الغدا غدا وان يعني نكتشن وان غدا في اكثر الا ان تجي في الدم الولاة اي باب الوضوء مرتين مرتين الولاة دي حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فلان بن سليمان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن هدي أنا عبد الله بن تميم أنا عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين فبيدي wato abin da hikima ga Buhari ya fara da alwalla ya yi magana abin nan daga zuwa kashi da nuna ne sannan ya komo da alwalla zai cikin babin alwalla amma kuma ba da ban yake ba kun gane ko ba da ban yake ba amma ko da kafin ka da ba kai alwalla tana nan sai da wajen wanke ya kuma yadda za kai ka wanke ta da ya nuna ina da Babu ne حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن الصاد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره عطاء بن يزيد ابا سلاباري أن حمران مولى عثمان أخبره ان رأى عثمان سيما حمران مولى أبن بلال عثمان يا عثمان بن عفان دعا بإناء عثمان بن عفان يا كان أكاو مكا ويا قال يا za a buraga alaka sai sai ya zuba ruwa a kan sahabinansa salama ta mirari ta sau uku yana wankewa kaga salahu ma ya wanke su kuma da kala wani cikin wasu ina sun ya tsoma a abin nan a hannunsa cikin makai kamar mala ya tsoma ya kurkura baki ya kwanta kai shaka sun da kasala ya sahu sannan ya wanke fuska ce talatan sau uku ya dai hin marfi kayanni ya wanke hannaye ya sa da marafi kai ko kuma yin hannu shi ma talatan mirari sau uku uku sun da mafaɗa da rafi ya yi shawa da kansa a sun da gafalar jilai talatan mirari sun ga wajen shawa da ke sau uku ba domin ba a san koma wa shafa ya wanke kawakunsa kuma sau uku illa ka bai zuwa ga idanun shawu kuma kala sannan shi usman bayan ya gama wannan alwallah ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man tawadda a nahar wudu'u wanda ya alwala irin alwallan nan ta tawa da wudu'u hada ثم صلى ركعتين sannan ya salla ركعة biyu لا يحدث ba shi hira da kansa da غفر له ما تقدم من ذنبي ان غفر ثاني abin da gabata na zunubin sa wato ba su hira da kansa ma'ana shi ta kai alwala ka yi kokari in da ta zuci ta ho kada ya hana ma tunani akan alwala ka kai kokarin ya da shi domin tuna abin na hira ba ka iya hana kanka sai da kada ka shagala da ita kuma ne ko to kala kala salihun ne kai san sannan salihun ne kai san yace kala mushahadin wala walakin irwatu ya haddisa an humran wato uwa yana ba da labari yana cewa daga humran falan mata yadda usman wato yake daga humran falan mata yadda usman lokacin da usman ya yi alwalla kala ala wa haddisa hadithin kuna son in ba ku labarin wani hadisi لولا آية لولا آية ما حدثتكم يهدا don akwai wata aya wadda ta hana a kore ilimi ba ba zan gaya muku ba amma tsoron ayan nan kar a ce na ɓoye ilimi Allah shi yin azaba don haka zan faɗa muku shi ita na nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ya kula yana cewa la ya tawaddu rajulun wani mutum da zai yi alwalla ba sai ya hukun wudu'ahu fi kyautata alwallashi wa yusalli salata ya sallar da zai yi illa ghafara lahu ma huwa wa mu salata sai an gafarta mai abinda tsakaninsa da sallan nan hatta yi salli a shi sallata tun daga zaman alwallashi har lokacin da ya fara abin alwallalla an gafarta mai gudunar alwallashi ya yi salli salata ya yi sallar da zai yi illa gafara sallar ma bai na huwa bai na salata sai an gafarta mai abin da tsakaninsa da sallan nan hatta yi salli a haƙi sallata tun da zama alwallaki har lokacin da ya fara abin alwal sallah an gafarta mai zunubin da ya gabata Kala urwatu al wato an ya yace ayan nan wato ce wadda Usman yake ba don ta ba da haɗi. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمين duk waɗanda waɗanda ke ɓoyewar abinda da muka kawar cikin littafi bayan mun bayyana shi ya ɓoye ya ƙi faɗa to waɗannan Allah na la'ana su kuma duk masu la'ana suna la'anar su saboda ka in mas'ala guda ka sani shi ne kuma ka waɗe ta inda ka waɗe ta ba la'ana Allah da mala'iku sai su take Allah la'ane shi tun da ya koya ilimi ba mu Allah tsare mu wannan hmm. hmm. eh, da aka yi Allah da shi nan na aibaita ba abin da ake khilafa ruwan da sun ka biyo da jikin mutum in ya tara shi wanda canza ba shi an kusa makarihi a saki alwala da shi ta gane ne ta uku shi don ƙwarin haɗin kuskure tabbata ba a inda ka tabbata ba kada ka fara don kada ka fara kuma ka zama cikin wuta don annabi ya ce wanda ya ƙarya jingina gare mu fali ya tabbawa mu ƙada saboda ka inda ka tabbata bai shiru

ဒီတော့ပါတဲ့ဘာလဲအတန်ကြီးအမှန်ပါအဲလားဥလာတဲ့ဒီတော့ဘာလို့လိုက်ပေါ်ပြီးအဲဘန်ကဒါလက်မရ sai guda guda duk abin da ake shawa sai guda saboda ka da kai da kunnuwa sai guda guda ka gane a wasu ta tsoron shaidan ai abin da in ka faɗi ilimi in ka jiri hukuma ta tashi wannan mai hukuma nan ke dan ne in ba ke dan ne ba sai ce a a ga yadda abin yake hmm. sai ya gyara ba ɓanna ba faɗa zai yake ka a faɗi ba amma in ka yana faɗi wata zai san a faɗa ga mutane kawai sani yana wani makirci da shi yana son ya ɓoye jahilci a yi taɓanna wannan ma sabon an sabi lillahi mai kafirci ne mutum yake ana faɗin gaskiya ya ɗora faɗa me kake so eh. ɗan jayi to ana son wato ga malikiya akwai tsari biyar wato mutum ya amfani da dutse da ruwa sannan wani dutse da ruwa sannan ruwa ɗai sannan dutse ɗai sannan wani abu wanda ba su ba Eh? sai sa ruwa wanke shi kenan a yau ba ruwa ba Zai su kawai. faɗi ne da hikima ka faɗa yadda hankar mutane zai kama shi ne hikima ba kai lallashin su ba eh? a'a yanzu kai zagi ai ka ɗauke hankalinsa ilimi da ake ganewa da hankali in ka zage ne don hankalin ta tashi kenan ka gane ko na saboda ka ta in mutum ya tozo ya da ba magana faɗa ba ce magana karatu ce ga abin da na faɗa in ba daidai ba ne gyara in ka kan ga mm. a wace ni wanda zan fara din ko dauka mm. to ni Allah ya dora mm. wato in da hikima kai da hikima kullun da hujja wadda hankalin ke dauka amma in hankalinsa bai kai bai iya daukar wannan to da masa yi jini abin don kafin ko jini ga daki ba a iya yi foundation ba

فيجوز ثاني باب الاستنكار في الولي شاتي واتي الولا ذكره عثمان وعثمان بن عفان واحد مثلا وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولنا بصحب علمي حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي يأتي من توضأ من توضأ فليستنكر wanda ya yi alwallata ya shafe wata kenan dutse wata ya amfani biyar ko amma takwas ya fi tara don abin ya yawa kun gane babin al'istigbar wutiran wato yin amfani da duwatsu wajen karfa to ana yin amfani da wutiri wato kenan uku ko biyar ko bakwai حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم ان الولاء fali ya ja'al fi anfihi shi sanya ruwan nan cikin hancinsa sun maliyan sir sannan shi ya wa man istazmara duk wanda ya amfani da dutse zakkarta fal shi amfani da wutiri ya kai mara yau zai sai kaza ahadukum in ɗayan ku ya farka min nan muhi daga baccinsa kabla da kuliya da shi wanke sa ko hannunsa kabla an yi dukula fi ya bi gabanin tsoma cikin ruwan alwallafi fa inna ahadakum la yadri aina ba ta yadahu ɗayan ku bai san inda kannunsa ta kwana ba wannan ya nuna kenan wanda ya tashi daga bacci shi an kana ya tsoma hannu cikin ruwa tun da wanke ba amma wanda ke a kan karshen hannunsa ba sai ya tsoma ba ba sai ya wanke ba kin gane ko amma wato malik na cewa ko abin nan ko da farce ka ce alwala ka san wala sai ka kamar yi da jihe biyu yana da kauri da wuraren da ka ba yana tsaya matsayin uku

dukansu suna tashi daga hagu dama sai na larabcin nan kawai su ke tashi daga damu su hagu mhm. ko da na zuba wasu Allah su ko da babu su dan Allah harufan suna daraja ka gane Ko mhm. waɗansu kuma ya kan tara su a sunan musu ta gani. Ita ai gama ƙorewar ko ita tana da tsarki. Ka gane kai kai su salga. abin nan kada ka kwanso abin nan da su tsire eh, ko kuma abin nan tsofayi

balle irin jaridun nan da yake abin nan kowane na Allah idan ka ta ne a ba a yi don harufan ai daga abin nan ke daga daga adam alaihi salam babu gafan rijilan wanke wa qawahu wa la yamsahu al qadamayn min bai saha ba akan fara yi sai dai wanke haddathana musa kala haddathana abu awana ana abu bishr an yafa ah, ah, na mahak ko mahi an abdullah ibn amr قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة النبي عز وجل tafiya.

وابتغوا برؤوسكم وارجلكم فنادى بأعلى da ya faɗa ka na ko sau uku ya tabbata ga kawahu saboda wuta waɗanda ba wanke ba wannan ya nuna kenan wankewa ake yi da ba ta ake yi ba. Zai girga a باب كو الململة في الولي كوكل باكيز على والله قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان بآب يدعو يا عثمان بن عفان ياتي اقامه الرواء. بدون الولاء والوضوء fa abraga ala aidai ya zuba ruwan nan akan hannayensa min ina'ihi daga makansa ya wanke salatu maratun sau uku kuma shigar da damar sa shirya biyu cikin ruwan kuma ta nan da baki ya tanta kai sa a wasan sarai ta kuma ga sun na wanke hukka shi salatun sau uku yau dai ilmar kai salatun ya wanke hannaye zuwa ga marafikai sau uku kuma bi ra'asi sannan ya sa hukkansa ثم غسل كل رجل يوانك قوة قوها ثلاثا سو أكو ثم قال سنة يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتودأ da وضوئي هذا na ga annabi yana alwala irin alwala wannan kun ga shafa ya yi da yanke wayi kuma ga alwala ya wanke kai uku don haka wato abin nan ga ga risala an kace sun matsahiri yankewa uku ko sosai sai ta yi tsarki da ƙauye ne mai noma ba uku da sai ya wanke sosai amma wanda yake kawafin da laushi cikin takalma in ya da zai wanke sai wanke sai uku kun gane wa qala sana utbar yake man wadda ana wudu'i hada wato wanda alwalla irin alwalla ta wannan wato yake annabi ya ce ثم صلى ركعتين ثم يصلى ركعة بي لا يحدث فيه ما موته باشي دارا لاباري تكي غفر الله له ما تقدم من ذنبه باب غفل العقاد وانت ورد بعد الزيت بدنيا وكان المسيرين يغسل موضع الخاتم wato in musulmi ne na wanke wurin khatimi idan ta wadda'a wato in yana da khatimi sai ya juyar da shi ya wanke sannan ya abin nan amma ga masalan malik suna ta in dai na halat ya ce ya halatta da shari'a ba sai ka motsar da shi ba حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا الحال ينا في قومه والناس يتوضؤون في أبو هريرة ينا في قومه تعمنا الوالله من المظهرات مظهر بين الوالله قال أجب لي سو أبو هريرة بيبدو منعي sai yake mana ku yawaitar da alwala ku yi ta sosai fa inna abul qasim eh, sallallahu alaihi wa sallam wa annabi wanda domin kuma annabi abul qasim qala wa lil aqabi min an-nar dan ya tabbata da tsaukan abin nan eh, daga dogai saboda wuta saboda ka ina wani gargadi kada ku bar kawun ku ku wanke ba haka abu kare ya fada muku in ga kenan malami ba sai an tambaye ke ba in yadda abin da ba daidai da jarawa yake yi babu gasalar rijlain wankewar kawahu na alain wato in kana da ma'al takalma da fade wato sai ka dade ka wanke ba za ka yi safa ba wala yin safa ala ma'alain mutum da zai safa ala akan fade ba a عبد abdullahi بن يوسف قال اخبرنا مالك an سعيد عن سعيد بن المقبري عن عبيد عن عن عبيد shine kinaya Abdullahi ibn Umar ra'aytuka tasna'u arba'an na ga kana abubuwa hudu lam ara ahadan min ashabika ban ga ɗaya daga cikin abokanka ba ya sanau ha suna yin su abubuwa hudu qala ya ma menene su ya wannan jirai qala ra'aytuka la tamutu min al-arkan illa al-yamaniyyin wato na ga in ka kana ke wai ɗakin Ka'aba ba ka shafar urkunna sai na Yaman wato hajar aswad da wancan na farko na abin nan rukunul yamani na shi dai kake shafa ba ka shafar saura war ayatu ka tarbatu ne ala sirtiya na ga kuma kana faɗe irin na fata wato kai dai kenan ba ka sa wuti war ayatu ka tasbuku da subra in za ka rine gemun ka ko kuma za ka rine tuwahin ka sai ka samu abin nan subra ja wato abin nan ka rine da shi ka san ta an wuce da ke hawan doki da su su a wuce in ka je sai yar aikuka idan kunta bi makka na ga kuma in kana makka a halla ahlin nasi ko a hallan nasu wata mutane sai su yi harama da haji da zara wani wula lokacin da sun ga jirgin wata wata muharram ko abin da ya yi haji da lantar yi da an ta amma ko da ba ka harama har ta kana yi wa tsoron kudi ya ka yi harama. Ba ka yasta. Kala Abdullahi sai ya ce ammal arkanu ba ka yi kufuriyoyin ka'aba. Sai mu lam arasi la sallallahu alaihi wasallam ya mutu illa liman yayin dan ga yana taba ku da sai da waɗannan na wajen yaman. Ya ta yamani da hadal aswan idan yana tabawa. kuma sai ɗaya ne a kan kusurwar ka'aba ta asali waɗancan an lage wa amma ni alu tafiya sannan ta kalba na fata fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah ya labata ni ala yana sa waɗannan ta kalma irin su allati laysa fiha sharun wanda babu gashi gare shi wa yata wallahu fiha fi arwala cikin su ta wanke kawafinsa قال أحب أن ألبس أميرا إلى أن إنصافي إنك إن هذا من الله وأما سبرة أما جاء وأن نكي يجيه نكرم يتوى أنا فوق جيم بشي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبب أن نبي فيك يؤلمي فأنا أحب أن أصدق بها إن إن يتوى النبي ثم تعالى بني وأما الهلال كم جنجل متى وأن تبعني هارنا سي رام التربيه فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه aka يهل حتى تنبغت به راحلته من ذا النبي أنا يوم هارما با فلوكتين بيا حورا قمت ta tashi sannan yake labbaik Allahumma labbaik ko ta tashi zuwa ne kenan da wannan ko ya mutarwiya ne to kenan wannan shine iyakar jirgin kuma والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصحابة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد babu inda aka ruwa cewa za a sai sake na kuma illa kawai mutane suna bin suna bin jikin su ne su ɗauki irin na zama amma babu inda an ka ce kabbarar zama daban take da ta tashi ka fahimta ko hmm. ba da inda an karwa ko ko daban da ba su ce eh? a inda an ce zai shari'a wato da canza lauji ne da canza ma'ana ba saboda haka ba komi amma dai da ba ka addini ne <laughs> <laughs> ya kamata a ce wa ce Allahu Akbar ba ce Allahu Akbar. babu ko ko babu kai babu tayammun fil wudu'i wal ghusl farawa da dama wato da wanka da alwala da wanka da abin nan za ka fara ka fara gabatar da babu kan dama sannan na hagu حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين الأمناتية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن annabi ya ce musu ya ce wa mata fi jahli ummatihi da wankin yashi lokacin da za a wanke diyar shi ne abin nan da ta ta قال ابدعن بما ابدعن بما يمين حقوارا da gabuban na dama wa muhadalulu da wuraren alwala min hada gareka wato wannan ya nuna nan. wankan janaba wankan mamaci kamar wankan janaba ne ya ce a fara da gaisuwan dama kuma a fara da gaisuwan alwala gabanin sauran zuwa. wannan ya nuna kenan in wankan janaba ba ka yi ka fara da wanke gaggabin alwala kuma ka fara gabatar da na dama sannan na hagu kuma wata ga alwala da wanka duka shi ma ai wankan janaba ne to حدثنا حفص بن Umar. قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي المسلوق عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمم واتو النبي gabatar da dama sai gabitan dama suna ba shi abin nan yajin ya tanfi suna tsirifi da sa takalman sa inda ya sa takalma sai har sa da dama ya fara jilifi haka nan inda zai sa kai kuma sai ya fara sace wajen dama sannan ya kai da hagu wasu ya kana inda yi tsarki wanda ko wanka ya sai ya fara gabatar da na ga masa min ya a abin nan na hagu da fi da an yi kullu da ta ne sai duk sai ya da gabatar da dama akan hagu ko fahimta ko to ci gaba babun ko التماس الوضوء إذا هانت الصلاة يوما روى الولاء وضوء التماس الوضوء إذا هانت الصلاة يوما ne الولاء لو كتم دا صلى لو lokacin توجه wato ko ba ka da alwala in lokacin sallah ya taho sai ka nemi ruwa kamin ka yi sai ka nema baka samu ba sannan ka yi wa aisha haɗa as-subhi wato asuba ta halarta falta ba fa alka musulma ko falta musulma wa aka nemi ruwa ran jin ba samu ba kana zalla kai su kenan aya ko ma ta zo ta sauka wannan ya nuna cewa sai an ne ruwa in ba samu ba mu ta umma ta yi hadathana abdullahi ne yusuf قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهان صلاة العصر ناجم أنظر الله قال صلى العصر لوكة تيازو فالتبس الناس الوضوء mutane suka nemi ruwa alwala fa lam yajidu ba same shi ba wa uti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi an ka zama annabi da ruwan alwala fa wa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dalika al kuma da an ka ce don alwala ya koma hannun su ciki wa amara nasa an yata wadda umar ya umarci mutane ke ku yi alwala da dare wato wani ya yi ba wani wani ya yi alwala ya ba wani duk abin da ake ɗiba ruwa ciki ni sunan ku mota ya kwai da ake da ruwa daga randa ne ne suna wanda haɗa kankani da duka da ƙarya da asusu da tukunya da annan ya fiye da fara su ne wa eh, dan abin da kake aza aza bakin fili don kada ya zuwa su shiga ta fiye nan قال كلمة عن سيرة الأثر هل تمت الناس يبيع يبيع فلم يجدوا بسامي وأباه في رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع كبر مكة يبيع ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده يسن يهنه تسكيا لما كي وأمر الناس أن يتوضئوا من يسيرنا يمتع يأمر سمتعني في الولاد بأن مكة قال فيما يبعد لبعض يسير fara'aitu ma a yamba'u min tati asabi sai mu ga ruwa yana tsotsoga daga karkashin yatsunsa hatta aka wadda umin inda akhiru hafin kai alwalla har na karshen su wato ruwan alwalla da ke ta mutum guda ya isi mutane ya isi yaki bikin kai alwalla ta an ka ga ruwa na tsotsoga daga yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ta fi ta Musa alaihi salam domin Musa ya bujiri ya mutu zuwa daga an ka samu kowa ya sha to cikin warzuwa daga biki al'ada ne amma daga daga hannun mutum ya wuce al'ada eh ya kenan kuma ruwa ko wani iri ne ko da na farko al'ada ne ana iya alwala da shi ko danga da wannan an yi alwala to wannan kuma ya nuna mu'jizan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai abin nan zai zai sa ruwa kana ku ishi abin nan ya ga mutum jiya eh mu'jiza hmm. babu ko babu ma allazi yusali bihi sa'ar al-insan wato ruwa wanda aka wanke kan mutum da shi gashin mutum wato yana da tsarki ko ba ya da wa kana da wa la yara bi ba san ada yana cewa babu laifi mutum shi amfani da shi eh, an yi takala min hal quyut wal wal wani wa ba ayi amfani da abin da zauriya da gashin ko kuma ayi yi da shi wato kenan gashin mutum da an diba an yi amfani da shi ba aka yana da najasa game yanzu na da daukar nuna ya kamata mutum sai an jarawa an ga kan a yanke da wani sa ba a wata ya danganta da halin mutum wani mil guda ya mata nisa yanzu wani tsoho daga nan bai samu ruwa bakin titi ana ko mai rufin lafiya saboda ka ya danganta da mutum shi da ana dauka ainihin jargado ko ta mutu ka fito kuma yin ma da kuma ta a ba ka yi ta yin mutum yana yi ko ya jije na ga wani ya nisa wani komi da gida bai mata nisa ba ta gane yawon eh, ne ya turi kiladi sauran karnuka shi ma yana da tsanki ko ba da tsanki yana eh, wani marar ya hafin majidu ko kuma eh, adinan karnuka su za su biya cikin masallaci ya halarta a kyale su ko bai halatta ba wa kala zuhuri idan waraga fi ina in laifi lahu wa biyu an gaira hu ya tawadda wa biyu idan kare ya nan lallabe cikin kwariya misali cikin wani makayi wannan makayi an ce a yi amfani da su sai an wanke kai bakwai ko da aka ce haka wannan ruwa da ya yi lallabe in babu wani ruwa ana iya amfani da wannan ruwa sai da ko saboda haka wata wanke yadda an ka ce a yi wata ta'abudu ne ibada ne mutum da abin da aka abure wanda yake an ce kai amma baka san me abin kima shi ba wa qala suyan hada al-fiqh in bi aynihi wannan shine fiqh da ayninsa wato fahimta addini wato matakar ruwa bai canza daga halin ba to yana nan ruwan su mai tsarki yaqulu Allah ta'ala Allah na cewa falam tajidu ma an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba sannan ku yi taimama to ya ce ruwa bai keɓance ba saboda ka duk ruwan da bai canza ba yana mai ruwa wa hada ma wannan sauran kare ruwa ne wa sun yuhu shay'un amma cikin abin na raina wani dan